أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين بسم الله منا فارعوا بسونا الله مدوككي أبحث من ينجو زام فار مغنى game da abin da ya shafi aƙida aƙida shine abin da mutum yakan kudurce ya kuma yi imani da shi ya yarda da shi aƙida tana da ayyuka ƙarƙashinta wanda mutum yakan yi sakamakon abin da ya kudurce game da wannan aƙida idan misali mutum ya kasance musulmi ya yi imani da Allah da ranar lahira da annabci ya yi imani da makoma da littattafan annabawa da suka zo da su sai muga yana aiki ƙarƙashin umarnin wannan aƙida sai zamanto aikinsa idan zai aiki zai koma zuwa ga abin da wannan aƙidarsa ta lizimta masa wato menene aka faɗa a cikin littafi da ya imani da shi misali idan musulmi ya imani da Kur'ani za mu ga yana bin abin da ƙur'anin nan ya zo da shi yana sauraro daga ƙur'ani da manzan Allah sallallahu alaihi wa ali sannan kuma sai ya aiki da wannan to wannan shi shine bahasin da za mu yi dangane da aƙida cewa aƙida ita ce imani da wasu aƙidoji da fikirori da tunani waɗanda suke masu tsarki gun wanda yake da wannan akida da farko akwai addini a cikin luga suna cewa addini shine biyayya idan aka ce addini sai a ce abba'a ko al'inkiyar wato yana nufin biyayya da bi sau da kafa wani lokaci addini yana nufin sakamako da suke ci addini aljaza irin shi ne zo a cikin ayar alkur'ani mai girma da take cewa maliki yaumiddin to idan muka ce haka sai zama addini kenan a lugga yana nufin biyayya أما اصطلاحي الدين هو الإيمان بخالق الكون والإنسان وبالتعاليم والوظائف العلمية الملاء لهذا الإيمان إذا ما ce a istilahi addini shine imani da mahaliccin da mutum mutum yana cikin samun kada mu manta hikima ce da ƙarin bayani da aka ce imani da mahalicin dukkan halitta wato wanda yake shi ne mahalicin komai da kuma kowa wato shi ne mutum da kuma ayyuka da koyarwa da ayyuka da suke biyayya da dacewa da wannan aƙida da aka yi imani da ita shi yasa tunda imani ne da mahalicin halittu da mahalicin samammu idan mutum ya zamanto bai yi imani da mahalicin samammu ba sai mu kira shi da mulhidi sai mu kira shi da mai wanda ba shi da addini sai mu kira shi da wanda yake bai imani da samuwar mahalicci ba menene muhimmancin addini wannan duk muna so mu yi mukaddima ne da gabatarwa kafin mu shiga cikin ainihin magana menene muhimmancin addini wasu sukan ce yin bahasi kan addini tun da abu ne mai wahala kamar yadda suke cewa to me zai hana mai bahasi kan kasuwanci mu samu riba me zai hana mai bahasi kan al'amuran siyasa sai mu samu yadda za mu jagoranci ƙasa mu kai ta tudun na tsira mu tsiratar da al'umma menene zai hana mu bincike kan abubuwan da suka shafi ilimi na kere-kere da aka fi sai da technology da ilimin likitanci domin mu sanya mu ta ci gaba yayin da za mu ga addini idan mun yi bahasi kan shi sai a samu sabani sai a yi ta jayayya suka ce duk da ko san cewa ba kan addini da za a samu natija da yafi me za mu ba wa'annan mutane amsa shine na farko idan suka duba girman abin da za a samu to yana da kyau su duba kuma yanayin abin da za a samu wato idan me girma girma ko adadi na abin da za a samu shine diddiga da lissafi na yawan abin da za a samu misali za a cewa idan muka yi bahasi kan tattalin arziki muka yi bahasin kasuwanci muka yi bahasin ilimin technology muka yi bahasin ilimin likitanci to za mu iya samun natija mai kyau shine mai shine mu samu riba ƙasa ta ci gaba masana'antu su yawaita ma'aikata su samu aiki wato mutanen gari da ba su da aiki su samu aiki da albashi mai kyau ƙasa ta samu ci gaba a kire-kire da sake-sake da sassake-sassake da duk dai komai na ci gaba amma idan muka duba mu ga addini shi idan mun samu natija mai kyau to zai ba mu lahira ne su wayannan mutane abinda suke cewa ke zai ba mu lahira ne zai ba mu aljanna ne idan mun duba sai muga cewa sun karanta tunani wato na farko adadi ba shine muhimmi ba yanayin abin da za a samu shine muhimmi a matakin farko kenan idan da misali mun samu ci gaba a kere-kere da sassake-sassake amma a lahira sai muka shiga wuta ba ba addini muhimmanci ba mu bincike gaskiyar shi ba mun samu natija mai kyau wannan sake-saken da ke rike da sake-saken na duniya mai amfanar da mu mun shekara 60 cikin yalwa da ni'imar duniya amma mun rayu har abada a wuta a bai amfanar da mu komai ba saboda haka sai muka ce ba adadin abin da za a samu ba cewa an samu jin daɗi na rayuwa an samu dukiya an samu lafiya a yanayin shi kan shi abin da za a samu wato ni'imar duniya da kuma ni'imar lahira ni'imar duniya mai karewa mai iyaka ni'imar lahira wacce ba ta da iyaka dindindin har abada da wannan kenan amsa na biyu da za mu iya cewa innan mutane shine mu ba mu ki bincike mu musulmi ba mu ki bincike kan abin da ya shafi ni'imar duniya ba addinin mu kamar yadda ya ce muhimmantar da duniya lahiran وابتغ فيما a الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا so da ka idan mun duba kimatul ihtimal sai mu duba kimatul muhtamal idan mun duba sai mu duba kimatul ihtimal mu ta da darajatul ihtimal saboda haka bincike kan addini yana da muhimmanci fiye da saura ko da kuna cewa natija ba ta fi saura ba mu muna cewa natija shi ta fi saura <clears throat> wannan shubha din da yammacin duniya suke kawowa sakamakon su sun fada cikin shubha ne ta abinda coci ta kasance ta guda ta haifar musu a yammacin duniya sai suka ɗauka cewa addini baya buƙatar hankali addini wani abu ne kai wanda ya takaita da fada mai ba da fatawa da addo'i domin kashe zogin rai da addu'o'i domin kusanci da ubangiji shikenan amma baya maganar duniya to musulunci shi kuma ya saba da addinin masihiyya kiristanci domin musulunci yana maganar duniya da lahira ba kawai lahira ba shi yasa ma yake da system yake da tsari yake da tsarin iktisadi da shahid sadar yake cewa al-mazhab al-iktisadi da ya saba da ilmul iktisad mu ba kawai ilimin iktisadi ne da muna da abin da muke cewa mazhab al-iktisad musulunci al-mazhab siyasi al-ijtima'i al-amni al-iktisadi musulunci yana da wani so da haka musulunci Al'islam ba ya taƙaita da lahira ba ne a duniya da lahira yake gyarawa kunga kenan ishkali da suka da masu wannan suka suke yi na karanta muhimmancin bincike kan addini ba shi da ma'ana ubangiji ita ta kayyumiyar su sun tsayi da sif da zatin ubangiji kuma sabitat zaci ta tabbata ga ubangiji amma ta wani bangare sai tafi ubangijin fawa abin mamaki saboda mai saboda ubangiji ko ba zai iya yin kudura ba ba zai iya zama kadir ba sai da kudura ba zai iya zama sami ba mai ji ba sai da samu ji ba zai iya zama basir ba sai da basar sai da gani wannan kenan su suke ba shi gani su suke ba shi kudura su suke ba shi iko kuma su suna da samuwa ta daban abu mamakin kenan so da haka wannan sai ya sanya ake cewa da ash'ariya da ku tana nuna cewa ubangiji takwas ne so daga wayancan kadimai guda bakwai ga kuma ubangiji kuma ba su ne shi ba sun daɗa akan zatinsa kuma suna da samuwa ta musamman su da ku bangiji shi zamanto yana da rayuwa mai mere ne da rayuwa um, shekul mafid yana cewa inna Allah azza wa jal ismo hayyun li nafsi ila bi hayat ubangiji mai girma ɗaukaka rayayye ne ga kansa ba da wata rayuwa ba وإنه قادر لنفسه وعالم لنفسه لا بمعنى كما ذهب إليه المشبهة من أصحاب الصفات ubangiji mai iko ne ga kansa ba da kudura ba wata aba mai suna kudura masani ne da kansa ga kansa ba da wani abu da ake kira ilimi ba daban mai zaman kansa ba da wata ma'ana ba kamar yadda mushabbiha daga ashabu sifat suka tafi a kai wanda ash'ariya suka ɗauki wannan daga hannunsu suka ara suka yafa suka kuma imani da shi a wani littafi a yankunanmu da ake cewa hayatul islam yana kawo cewa lokaci fa'an hijabu lar'aina ha abu mamaki da za a yayi mana hijabi da mun ga wannan sifa ɗin sai zama kamar ali ne da muka ce mai kwazo mai hankali mai ilimi sai muka ga ali ga wani abu sunan shi kwazo ga wani abu sunan shi ilimi ga wani abu sunan shi hankali ta yadda ali bai zai zama mazama mai ilimi ba sai da wancan ilimin abin mamaki ba zai zama mai kwazo ba sai da wancan kwazon kuma kwazon daban alin daban kuma da kwazon da alin dukkaninsu azaliyai ne ba su da farko wannan wani irin abu ne kenan sai haifar da kadimai guda takwas da wannan ne za mu tabbatar da cewa gaskiyar magana shine mai shine kasancewar ubangiji su subhanahu wata'ala maɗaukaki ba shi da sifofi na daɗi da wannan ma'ana sifofi na daɗi mustahili ne su kasance ga ubangiji su subhanahu wata'ala ubangiji su subhanahu wata'ala ya koru ya kasance na da wasu kadimai bayansa da ya kasance na da wannan sufafi na daɗi da ya buƙaci su da ya buƙaci ilimi domin sanin abu ya buƙaci ƙudura domin samun iko a kan yinsu ya buƙaci irada domin ya nufi a kansu da sun kasance shi ne yake zamantowa su ne suke ƙayyum nasa da sai zama zatin ubangiji ƙa'imin bisifat sai su zamanta su ne suke taƙayiminsa su ne suke ba shi samuwa wannan yana ba shi ilimi wannan yana ba shi kudura wannan yana ba shi iko wannan yana ba shi nufi wannan yana ba shi ji wannan yana ba shi gani wannan yana ba shi magana sai zamanta kenan ubangiji yana ƙasa da su kamar yadda muka yi nuni ubangiji hashahu ta'alallahu an zalika uluwan kabira ubangiji ya barranta da ya kasance da wannan rauni da sai irin wannan sifofi sun zo sun bashi sannan zai zama ya samu sai zama shi bashi da komai sai zama na ne shi tsantsa bukata ce shi tsantsa kenan sai zama ɗaya daga cikin bayi ɗaya daga cikin halittunsa wanda yake bukata suke bukata a sha'ira da suka fahimci hatsarin abin sai suka ce to ai wa'annan sifofin azaliye ne ubangiji ma azali ne eh ko da kun ce azaliye ne ubangiji ma azali ne wannan sufofin ba sa ɗauke bukata yana nan dai mabukaci kuma yana bukatar su tun azal kuma har abada zai gushe yana bukatar su kamar mu ne da tun azal ubangiji ya san da mu a cikin iliminsa so da haka ubangiji yana da ilimin da mu tun azal kafin ya yi mu tun azal babu farko ya san da cewa zai yi mu kuma bayan ya yi mu har abada muna bukatarsa zai kayyumiya da mu mai bambancin wannan da siffofi da shi da ya zamanto tun azal su suke tafi da shi ubangiji ya barranta daga wannan tunani barranta mai girma insha Allahu za mu tsaya a nan zuwa an jima za mu ci gaba darasi na gaba a أقول قولي هذا وأستغفر asafin lahali walakum والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يجيبنا حين نناديه والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين أبي القاسم المحمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الريسة وطهرهم تطهيرا sarkin muminai masu kaɗaita Allah Imam Ali tsira da aminci su tabbata gare shi yana cewa kamalar ikhlasi ikhlasi anan ikhlasi na aƙida ba ikhlasi na ibada ba komai yana da kamala aƙida tana da kamala kamalar aƙida shine mai ikhlas kamalar ikhlasi tsantsar kadai ta ubangiji shine ikhlasi ake nufi anan ba ikhlasi na ibada ba na sifati an hukure ubangiji sifofi wani sifofi imam ali ke nufi wa'annan sifofin imam ali a fahimta anan saboda farkon wannan dogon hudu ba na imam ali zuwa ƙarshen ta yana nuna mana abinda ake nufi da ma'anar sifofi a nan sai dai mun takaita da kawo nan bangare ne saboda shi ne abinda muke bukata sifofi a nan sifofi guda biyu ne imam ali ya ce sun koru ga allah akwai sifofi na daɗi wa'annan irin wa'anda ashariya suka imani da shi dole ne allah mutum ya kore wa ubangiji irin waɗannan sifofi duk wanda ya sauya wa ubangiji irin wani sifofi ya halaka na biyu sifofi habariya sifofi habariya su ne sifofin da allah ya ba da labari yana da su a cikin kur'ani amma yana da su da ma'ana ta lugar larabci da ma'anar tawili misali yadullahi fauka aidihim hannun allah yana bisa hannunsu ma'ana sun ɗau alkawarin allah wannan balarabe yana larabci ne anan yana fahimta ne akwai wani aboki na wani abu da ya faru ya zama kaulin fasil tsakanina da shi wato Allah ya raba mana rigima na je wajen shi wata rana to sai muke magana kan arrahman rahman al shi sai ya ce arsh wani gado ne da ubangiji yake kansa kama wani abu ne kamar gado wanda irin wannan sufafi da a baya muka bayanin wajibcin kore su ga Allah in ba haka ba zai lizimta mutum kafirci a cikin tunani kafirce ubangiji domin kafirce ubangiji ma'ana anan ma'ana jahiltarsa da rashin saninsa da danganta masa abin da ya barranta da shi saboda jahilta Allah ne tsantsa ka ba shi muhalli kamar yadda ya zo a cikin kanzul ummal ba lokacin ma da ya hau kan gadon saboda nauyinsa sai da yi kara so da haka sai suka ce to shikenan a nan saboda al'amarin ubangiji ya yi girma ya yi fashi sai al'arshi ya nauyi sau da haka dole sai a ƙara mala'iku hudu shine wai hamil arsha rabbi ka hum yau mai zin samaniya a rannan takwas ne suke ɗaukar al'arshin ubangiji wannan wani irin kaucewa gaskiya ne wani irin kaucewa hanya ne duk wannan bala'in sakamakon kaucewa ta farkin ahlul bait sakamakon kaucewa ta farkin wa'anda manzo yi wasiya na bar muku ma in ta masattun bihima lan tadillu kitaballahi wa itrati ahlabaiti manzo sallallahu alaihi wa abu mana itra ahlul bait ne qur'ani mai magana to duk irin wannan yabo da manzo musu al'umma ta kauce musu sai ta fada cikin faganniya sai kowa ya siffanta Allah sai da ya ga dama sai kowa ya saka yadda ya ga dama ubangiji a cikin kwakwalwarsa ya ba shi surorin da ya ga dama shikenan kuma wannan ubangijin da ya saka kwakwalwarsa shi ke bauta bala'i ne mai girma ka suranta Allah kamar wani abu kamar wani mutum da yake kan gado ya harɗe akan karaga muna cikin magana da wannan bawan Allah abokina ina ga mishi arshi yana nufin mulki ne da iko na ubangiji ba wani abu ne na zahiri ba saboda qur'ani ya soka da yaren larabci ne yana cewa san ba haka ba ne akidar su ta wabiyanci ba haka ba ne tunar izaltul bid'a shi buhabi ne da su da salaf wahabiya ne da duka da suna da akido shigin irin wannan da su da aka sai ke cewa muna cikin wannan maganar wani abu mamaki sai wani kaulin fasal ya bayyana a cikin rediyo mun kama tasha ta larabci ta saudiya suna kawo tarihin fahad da sauransu da makamancin wannan da wani abubuwa ko bukukuwa ne haka na sarauta ake yi ana kawo tarihin gidan sarautar eh, saudiya sai aka ce innal malik fahad istawa ala arshi al-mamlakatil eh, arabiyya as saudiya fi sanat kaza kaza kaza suka ci gaba da sai ce to ka duba gari suna cewa innal malik fahad istawa ala arshi al-mamlakatil arabiyya a saudiya. istawa ala arsh al-mamlaka na ce yanzu me za ka ce wannan sai shiru sai ce ai wannan larabci ne wani abu mamaki hannai dariya <laughs> shi da kansa sai ya ce wannan larabci ne zan so a ce ya ji wannan lakta din domin ya ji mahallin shahidi ya ji magana da muka yi tare da shi sai ke ce ai wannan masu labaran su suna labarai da larabci ne ni ba san sanda ne dariya ba na ce yau kaga fala kenan shi kur'anin ba larabci bane kenan kur'anan arabiyan na anzalnahu kur'anan arabiyan alkur'ani larabci ne istawa ala arshil mamlaka arsh yana nufin me wannan gidan radio da suka kawo a cikin labarai akhbar su. sai zamanto kaulin fasil tsakanin da shi amma duk da haka bai yadda ba sai ce wai wannan labarai larabci ne ya manta hana ce to qur'ani kenan ba larabci ba ne sai zama ya zama buhut bahaushe na ce an kwace kujeran mulki shin kujeran mulki wata kujera ce da idan ka kwace ta shi shi ne ka zama shugaba da za ka je kan kujerar gidan shugaban ƙasa. a yanzu ayi shugaban najeriya misali jonathan da za ka je ka ɗauki kujerar gidan da jonathan da yake zama ka gudu sai ka je gidan rediyo mal Allah ka ɗauki awa ɗaya ma sai ka ce to ni